Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan la'asiriyar Litinin 18 ga watan Fabrairu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da rana, Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan la'asariyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Fadar shugaban Amurka ta White House ta kare matakin da shugaba Donald Trump ya dauka na ayyana dokar ta ɓaci kan iyakar Amurka da Mexico. jariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman ya bayar da umarnin a saki fursunoni sama da dubu biyu 'yan Pakistan daga gidan yarin Saudiya. mata da yawa da ke alaka da mayakan kungiyar isis da ke sansanonin 'yan gudun hijira a mosul na fuskantar cin zarafi a cewa wani rahoton haɗin gwiwa to bayan kun ji labaran za ku ji cewar shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce ya baiwa sojojin ƙasar umarni su ɗauki duk wanda ya ɗauki akwatin zaɓe a ranar zaɓe da za a yi asabar mai zuwa to ko mai shugaban ƙasar yake nufi da faɗin hakan abin da shugaban kasa yake karin dawa shine ita gwamnati ba za ta lamunci duk wani matakin da wani zai dauka domin gurgunta da wannan zaɓe ba To duk da haka ko me masana suke kallon ko kuma ya suke kallon wannan umarni da shugaban kasa yake baiwa ainihin jami'an tsaro wanda wasu suka ce ya wuce gona da iri. Kana kwatanta rayuwar ɗan adam ne da akwatin zaɓe. Ah, abu na biyu kuma ana jin akwai tsoro kwarai da gaske na su ma'aikatan tsaron ya zama su wuce gona da iri wurin bin wannan umarnin. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan ɗage zaɓe da aka yi daga jihar Taraba. Muna kuma ɗauke da rahoto akan kashe wasu ma'aikatan hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi a Najeriya a jihar da ke jihar Onjo. Idan hali ya yi kuma za mu kawo wani rahoto a kan taimakon magungunan malaria wanda Amurka ta baiwa gwamnatin Nijar domin yaƙi da wannan cutar ta zazzabin cizon sauro. sai dai ba za mu samu daman kawo muku shirin na ilimi garkuwan dan adam ba amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu salfil hashin gumel fadar shugaban kasar amurka ta white house ta kare matakin da shugaba donald trump ya dauka na ayyana dokar ta ɓaci akan iyakar amurka da mexico yayin da wasu jihohi ke shirin daukar batun zuwa kotu hawa kuma 'yan jam'iyyar democrat na majalisu na shirin kada kuri'ar rashin amincewa da matakin shugaban zai iya zaɓar yin watsi da wannan matsala amma ya ƙi zaɓar hakan a cewar mai baiwa shugaba trump shawara kan harkokin bakin haure steve miller ya faɗa wa gidan talabijin na fox news a jiya lahadi miller ya ci jiki tsohon shugaban ƙasa na jam'iyyar republican george w bush kan abin da ya kira watsi da muradan amurka na kusan kwashe shekaru ashirin lokacin da bakin haure ke tsallaka iyakar amurka wanda yawan ninka waɗanda suke shigowa yanzu har sau hudu amma miller ya ce ƙarshen magana shine ba wato ba ba za ta za iya samun ƙasa mai ƙarfin gaske ba ba tare da kare iyaka ba ya ce matakin da trump ya ɗauka na kare iyakokin amurka da shigar bakin haure barazana ce ga kasar mu trump da ya ayyana dokar ta ɓaci ta ranar juma'a domin zagaye wa amincewar majalisa wadda ta hana shi kuɗin da ya bukata dala biliyan biyar da ɗigo bakwai domin gina bango duk da cewa ta amince masa dala biliyan ɗaya da ɗigo uku don samar da shinge da zai kare tsawon kilomita kusan 90 a kan iyakar. yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman wanda yanzu haka ke ziyara a pakistan ya bayar da umarnin a saki fursunoni sama da dubu biyu 'yan pakistan da gidan yaron saudiya ministan labarai fawad chaudhry shine ya kafe wannan labari a shafinsa na twitter a yau litinin bayan ganawa da firaministan pakistan mai martaba yariman saudiya muhammad bin salman ya bayar da izinin a saki fursunonin pakistan 2007, da ke gidajen yarin saudiya a nasarar pakistan za ta karrama yarima muhammad bin salman a yau litinin kwana guda bayan da ya saka hannu a wasu jiniyoyi na biliyoyin daloli da pakistan jiya lahadi yariman saudiya ya jagoranto ta kulle yarjejeniya da pakistan da ta kai dala biliyan ashirin yan sa'o'i bayan saukarsa kasar a ziyarar aikin da ya kai firaministan pakistan imran khan tare da manyan jami'an soja da na farar hula suka tare shugaban na saudiya a wani filin saukar jiragen sojojin sama da ke wajen babban birnin kasar daga baya khan ya tuka yariman zuwa fadar wato firaministan inda shugabannin biyu suka yi wani zaman tattaunawa kafin saka hannu kan wasu yarjejeniyoyi tsakanin ƙasashen biyu. mata da yawa da ke alaka da mayakan kungiyar isis da ke sansanonin 'yan gudun hijira a mosul na fuskantar cin zarafi da cin zarafin lalata daga gurin jami'an tsaron iraki a ce wani rahoton haɗin gwiwa da ya fito wannan makon daga kungiyar 'yan jarida ta iraki da wata tawagar masu bincike ta mosul rahoton wanda hukumar kare haƙƙin bil'adama ta iraki ta yi watsi da shi ya ce akwai bayanai goma sha shida cikin wato da aka tabbatar cikin talatin da shida na cin zarafin matan da ke da alaƙa da mayakan is lokacin watanni uku da aka kwashe ana binciken ciki har da ƙananan yara biyar da ke tsakanin shekaru goma sha biyar zuwa sha takwas rahoton ya ce yawancinsu sun kashe kansu saboda damuwar da suke fama da ita ta cin zarafi yayin da macen da ta fito daga gidan masu hali za ta kare kanta daga wannan cin zarafin ta hanyar bayar da cin hanci su kuma sauran da ba su da kuɗi ba su da yadda za su yi illa su fuskanci cin zarafin to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kudurin da hukumar zaben najeriya ta ɗauka na sauya jadawalin lokacin zaben najeriya ana dab da lokacin da za a fara shi ya ƙara ƙarfafa shakkun da wasu masana ke da akan yiwuwar samun aƙidar dimokuraɗiyya mai nagarta a najeriya wacce ita ce ƙasa mafi yawan jama'a a duk faɗin nahiyar afirka jinkirta zaben ya ɓata wa wasu 'yan najeriya da yawa rai amma bai zo musu da mamaki ba da yake wannan shine karo na farko da hakan wato ta faru ba karo na farko kenan da hakan ta faru ba a ƙashin gaskiya ma ba wani zaben shugaban ƙasa da ba a jinkirta ba a najeriya tun shekarar 2007 sai dai kuma ba a najeriya kaɗai ake samun yawan jinkirta zaɓe ba a afirka da ƙasa da wato daga shekarar 2009 an dakatar da zaɓuka 27 daga cikin zaɓuka 200 da aka gudana a ƙasashen na afirka a cewa wasu bayanai da murya amurka ta tattaro daga cibiyar haɓakar da aƙidojin dimokuraɗiyya a afirka da ke birnin johannesburg na afirka ta kudu haka kuma bayanin ya nuna cewa ƙasashe 20 daga cikin ƙasashe 51 ne suka dakatar da zaɓukansu cikin shekaru goma da suka gabata. daga ƙarshe a yau ne shugaban kiristocin duniya masu bin mazhabar katolika paparoma faransis zai tarba fada-fada kamar guda ɗari daga ƙasashen duniya daban-daban da za su halarci wani babban taron kolin da ba a saba gudanar da irinsa ba wanda zai mai da hankali a kan matsalar gallazawar jima'i da ake yawan zargin shugabannin cocin ta katolika da aikatawa masu shirya taron sun yi kokarin nuna alamar cewa kada asaran wasu muhimman matakai za a ɗauka a taron amma kuma masu lura da al'amura sun ce wannan wata dama ce a wurin cocin takatolika na ta dadadawa waɗanda aka kuntatawa da sauran magoya bayansu da ke ganin kamar cocin ba ta damu da matsalarsu ba ana fara wannan taron ne dai 'yan kwanaki kalilan bayan da majami'ar vatican ta sauke wani babban fada na amurka wanda tsohon shugaban cocin washington ne wato fada Tude mccraig bayan da aka same shi da laifin kuntatawa mutane da dama da suka hada har da yara kanana ta hanyar jima'i. sarfil hashim gumal ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla. jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta biyo sawun sauran jam'iyyu a inda ta shirya wani taron gaggawa biyo bayan ɗage zaben shugaban ƙasa da aka yi a najeriya amma babban labari da ya ɗauke hankali a kan wannan taro shine umarni da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce ya yi inda yake kashedi ga masu satar akwatin zabe cewa ya yi baiwa wato sojojin ƙasar umarni cewa duk wanda aka samu ya ɗauke akwatin zaɓe za a iya ma harbe shi wakiliyarmu alheri grace abdu ta halarci wannan taro kuma ta mana ƙarin bayani akan tattaunawa da aka yi a wurin wannan taron to ita jam'iyyar apc mai mulki abin da take kara jaddadawa kenan cewa ita hukumar zaɓe ba ta da nirin da zai sa ta jira sai da lokaci ya kure haka da sanar da ɗage zaɓen nan domin suna cewa ta san sarai tana da waɗannan matsaloli kuma ta san ba za ta iya shawo kan matsalolin kafin lokacin da za ta gudanar da zaɓen ba amma ta ɗauki wannan mata ta bari sai da lokaci ya kure mutane suka tafi to a wurin da hukumar zaɓe ta yi jawabi ga masu ruwa da tsakin nan ta sanar da cewa dukkan tsarin da aka gabatar na zaɓe wato daga kama daga raba katinan zaɓe na dindindin da kuma dakatar da yakin neman zaɓe daga sawo'i 24 zuwa lokacin da za a fara kada kuri'un nan suna nan daram ma'ana inda yake ta ɗage zaɓe da za a da mako guda babu dama ga jam'iyyar siyasa su ci gaba da yakin neman zaɓe. To sai dai a wannan taro na jam'iyyar A.T.C ta ce wannan ma keta doka ne domin ita hukumar zaɓe ba hukumar shari'a ba ce. Ta shiga hurumin da ba nata ba. Idan ba za ta wato daga zaɓe ta kuma zo ta ce ta hana dama ga 'yan takara 'yan jam'iyyar siyasa yi yakin neman zaɓe ba. Sabili da haka ita dai jam'iyyar APC ta sanar da cewa babu wanda zai hana babu makawa za ta ci gaba da yakin neman zaɓe har zuwa ranar juma'a wato kawai da hudu kenan ga lokacin da za a kada kuri'a. To babban labari kuma da muka samu, a wannan taro shine umarni da shugaban kasa ya baiwa sojojin Najeriya cewa duk wanda aka samu ya ɗauki akwatin zaɓe a ranar zaɓen um, za iya wato kai mai hari ko kuma za a iya kwantar da shi. wai menene babban dalilin da ya sa shugaban kasa ya wannan hurucin wato ka san duk lokacin da aka shiga yanzu dai ba za ka rasa gani a kafofin sadarwa ana ta yaya ta labaran da ba su da cushe ba ana cewa ko dai daga inda za a ce an ga wadansu da takaddun zaɓe na zahiri ko kuma katinan zaɓe na zahiri ko kuma sakamakon zaɓe da aka riga aka rubuta jam'iyya da ta ci dai da dai sauransu dai rahotanni da kamar yadda na ce da ba su da tushe waɗanda ko hukumar zaben ma ta kare ta cikin gidan da muka da ita jiya to abin da shugaban kasa yake kara jaddadawa shine ita gwamnati ba za ta lamunci duk wani matakin da wani zai ɗauka domin gurguntar da wannan zaɓe ba domin yin kafa a gudu ya sa zaben nan ba zai zama da sahihanci ko kuma da karbuwa ga idanun duniya ba abin da suke kara jaddadawa kenan. To ko kun samu daman yi wa shugaban kasa tambaya akan abin da yake nufi da wannan umarnin da ya bayar ko kuma dai wani babban jami'i na jam'iyyar APC da ta yi wannan taron? A gaskiya wannan taron da aka yi taro ne da aka yi shi a kaɗaice ba taro ne da aka yi shi da za a ba su 'yan jarida damar yin tambayoyi ba mu muna nan lokacin da aka shiga taron muna nan har lokacin da muna nan shugaban kasa ya shigo muna nan shugaban kasa ya fita amma bayan da aka yi taron nan duk wanda ka tuntuɓa in ban da shi jagoran jam'iyyar apc din nan bola tinubu da kuma ministan ayyukan noma da ya yi hira da mun shi audu ogbe babu wani wanda ya fito daga wannan taron ya yadda ya amsa tambayoyi manema labarai a cewa sun yadda da matsayar jam'iyya kuma ba za su magana ba sai ita jam'iyya za ta fito ce mutane bayani Mm. sabili babu wanda ya samu damar yi ma shugaba buhari tambaya akan menene yake nufi ya ne kuma yake ganin wannan mataki da ya ba da umarnin dauka zai abin zai biyo baya To, madalla a gaida Alhaji Grace Abdu. To ko mai masana suke faɗi ne game da wannan umarni da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar. Tambaya kenan da na yi wa Sha'aibu Mungadi ɗan jarida kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum. Wannan umarni idan muka duba wato yana da matsaloli kala biyu. Na farko dai a demokrasi wannan umarnin baya da gindin zama domin yana da wahala a ce ana siyasa ana demokrasi kuma an harbe mutum akan domin kana kwatanta rayuwar ɗan adam ne da akwatin zaɓe. abu na biyu kuma ana jin akwai tsoro kwarai da gaske na su ma'aikatan tsaron ya zama su wuce gona da iri wurin bin wannan umarnin ba mamaki a juya wannan umarni a yi amfani da shi ta hanyar wato barazana ga abokan adawa siyasa kuma ba mamaki su kansu ma'aikatan tsaro tun da ma'aikatan tsaron najeriya an sha samun inda ake fama da matsalar abinda tura ke ce ma accidental discharge hmm. inda suke bindiga daɗi a saki harsashi a kashe mutum a kan abinda doka kila bata ko san da shi ba to irin wannan yana iya sa su yi gaban kansu wajen aiwatar da abin da bai dace ba saboda haka uh, gani na uh, ba da wannan doka a wannan lokaci da ake fama da matsalar ta'addanci da rashin tsaro a najeriya kamar ba daidai ba ne ba laifi ba ne idan gwamnatin tarayya ko kuma shi shugaban kasa ya ba da umarnin a kama a tsare a kuma tabbatar da an hukunta waɗanda suka aikata laifin ɗauke akwatin zaɓe amma harbewa a mutu to gaskiya wannan da alama dokar ta yi tsauri da to ah, malam shabu baka tunanin da yake daman ai kowa ya san ɗauke akwatin zaɓe wato babban laifi ne kuma kila shugaban kasa ya faɗi wannan magani saboda tsoratarwa idan mutum ya ji irin haka zai abin nan to inda kan haka ne ai bai yiwuwa a ce umarnin da shugaban kasa ya yi tsauri da yawa Eh to amma ai najeriya tana tafiya ne a kan doka idan akwai hukunci kan kowane irin laifi dan adam ya aikata a doron ƙasar najeriya idan doka bata ba da damar hukuncin kisa ga mutumin da ya ɗauki akwatin zaɓe ba mutuna fa akwai mutanen da ke satan mutane waɗanda har yau ba mu ji wanda aka shugaban ƙasa ya ce in an ga wanda ke satan mutane a harbe shi ko kuma an ga dan fashi da makami a harbe kar a je kotu ba to idan har waɗanda ke ta'addanci da 'yan fashi da makami da masu sauran manya-manyan laifuka wanda ke wasa da rayuwar ɗan adam ba a ce da an gansu a harbe ba sai an je kotu an bi doka to me zai hana shi wanda ya saci akwati wanda mafi yawa an san su an gansu domin garuruwan su ne ungunnan su ne mutanen da aka sani ne me zai hana a zakulo su a kai su a bi doka a yi musu hukuncin da ya dace madadin a ce shugaban kasa ya ce a harbe su ba fa shugaban soja ba ne wannan shugaban farar hula ne kuma gwamnati ce wadda ake zaton za ta bi doka sau da kafa. To duk da cewa ai gwamnatin farar hula ce doka ya ce a kama duk wanda abin nan su kuma irin waɗannan mutane su tari suna ɗauka ne su ruga ko kila ma su amfani da makamai a wurin ɗaukan abin idan ku an ce a yi amfani da makamai su ma a kansu ina wannan maganar za ka haɗa su. to bincike ya nuna mana a can baya dai mafi yawan mutanen da ake zargin ma suna sace akwati su ruga har da ma'aikatan tsaro a ciki kuma wasu wurare ma ma'aikatan tsaron ke ba su kariya amma duk inda aka zagaya da wannan doka mala yakubu zai wahala kwarai a ce ta dace da a ta a mulki na demokradiyya. Ina mafita limani. madalla sha'ibu mongadi kenan dan jarida kuma mashari akan harkokin yau da kullum a hirar da muka yi da shi yanzu haka talakawa a jihohin adamawa da taraba sun bayyana cewa duk da cewa wato ba su ji daɗin ɗage zaɓe da aka yi ba amma a shirye suke za su sake fitowa a ranar asabar domin ƙada ƙuri'unsu inda suka buƙaci hukumar zaɓe ta inec ta tabbatar da ta kimtsa sosai ga ra'ayoyin wasu talakawan daga jihohin taraba da adamawa Da sunana Muhammad Ahmad Joda wanda aka fi sani da Baba Jiran. Yana eh, yankin Mayo Balo ne. Eh a Nasarawa jirin. Eh, to yanzu haka gashi hukumar zabe ta dage zuwa ranar Asabar ku masu kada ƙuri'a menene fatan ku Asabar mai zuwa? Eh to gaskiya dama da farko abun gaskiya bata mana rai amma mun tuna cewa Allah ne ya kaddara. kuma rokon da muke yi da hukumar zaɓe don Allah dan annabi ranar asabar a tabbatar da cewa ba sake koma irabun da aka yi ba don gaskiya talakawa sun doki. su zo su saka kuriya har wasu sun tafi rumfunan zaɓe an zo nan ce ba zaɓe gaskiya abubuwa ya ɓata mana rai kan ba kaɗan ba ta mu ta yi zaɓe nan tsakaninta da Allah duk wanda ya ce a bashi shi na fatan Ta ya sunan malami Ah, sunana Julius A. Garba Yonko. Yonko kalmar rukumanzi a jihar Taraba. Muna fata ga hukumar zafi ta yi adalci, a yi iya shiri da za a yi da ba za a sake samun wata matsala irin wanda aka samu ba domin wannan karo ne ba mu taba ganin irin wannan matsalan ba a baya ana iya samuwa amma ana sanar da jama'a da wuri da aka bari rana ta kama aka sanar da jama'a sun ji bacin rai kuma zai jawo ga koma bayan su a amuran ayyukan su da suke yi na yau da kullum don bukatan rayuwar su sun bar ayyukan su sun zo su kada zabe a kauyukan su sai aka ja zabe a cikin lokaci kaɗan wanda ya zama ma wasu su da matsala da kuma baya to muna fatan Allah ya sa su yi shirin da zai kawar da wannan domin mu gudanar da zabe mai lafiya a kammala lafiya yanzu ku jikinku ku ku bai sanyi ba za ku sake komawa gaskiya guyon mu ta yi sanyi amma muna ganin in mun bar ba mu koma mu yi zabe ba za a kware mu don muna ganin alama ne wanda an so domin a kwace a hana mu yin zaben mu a yanshin da muke so so za mu yi kokari mu tabbatar mun yi ba da karfi mu zo mu fita eh, mu da yan'uwanmu domin mu kada kuriya a jam'iyyar da muke so. Talaka kamar kuka kuri'ar ka yancinka in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka riƙe makamanka ita za ta cece ka ra'ayoyin wasu 'yan najeriya kenan da wakilinmu ibrahim abdulaziz ya naɗo muna daga adamawa da jihar taraba sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe goma ne da minti 21 a nan washington wato na safe a jiya ne wasu mutane da ba a san ko suwa wane ne ba ne suka kashe wasu jami'an yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi a najeriya a jihar ondo wakilin hassan umar tambuwal yana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana a yammacin jiya lahadi ne wasu da ba a kai ga gane ko su wane ne ba sun kashe wasu jami'an hukumar ndlea mai kula da safara da hada-hadar miyagun kwayoyi a jihar ondo mr haruna gagara shine kwamandan hukumar ndlea a jihar ondo a wani wuri ne aka kashe su kai daɗe na hanyar daga ifon zuwa uzeba lokaci ne aka kashe su

around 5 5:30 na yamma kuma an kace da an kashe su an kone mota kugo sun kone mota Allah. ko abin da sun ka dauka daga wurin Ah su dai sun je don su kashe yaran nan ne sun kwashe bindigogin dai bindigogi guda nawa suka dauka guda uku to su a kuke zargi da aikata wannan ɗanyen aiki Ya wuce yan kwayan wato masu safarar kwaya su ne kuke eh, zaton cewa sun kashe muku mutane kenan a ah, su ne wana eh, wallahi waye waye nan mutanen wallahi sun je sun kashe mana yara Na aikin su ba wai sun wani abu ba su. Ko kun kama wasu mutane yanzu? Muna kan bincike muna da bincike tare da mu da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da muke nan a nan Ondo. Dama su 'yan kwanan sun taba kashe muku mutane kenan? Sun taba dai suna suna a mutanen mu suna din masu ciwo ba taba kashe wani ba ma sun sha a tafin ɗinsu da in muka je yaran mu suka tafi aiki wani lokaci akan samu suna tare yaran a hanya. Ko akwai wasu mutane da kuke tsammani ko kuke zato yanzu kamar masu cikin masu sai da kwayar nan? Mu dai mun dai mun san cewa na cewa suna da hannu a cikin wannan domin irin wannan kisa din an shirya ne sun shirya ne suka je suka yi ma suka kashe wayannan yara na ganin ganin ba su ji daɗin irin yadda muke muke aikin mu ba suna ganin muna matsa masu ba sa son da mu yi aikin mu yadda da ya kamata ko masu aikin kwayar nan su ma suna kawo damuwa a cikin sa sosai to ko akwai waɗanda an ka ji rauni cikin mutanen ka shi ma jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Ondo emi Joseph emi ya tabbatar da kisan ya ce jami'an NDLEA din suna kan aiki ne aka kashe su ya ce kawo yanzu ba ba a kama kowa ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Tuma da a gaida Hassan Umar Tambuwal, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. a ci gaba da neman hanyoyin magance asarar rayuka da zazzabin cizon sauro ke haddasawa a kasashe masu tasowa amurka ta tallafa wa jamhuriyar niger da magungunan yaƙi da zazzabin cizon sauro wanda aka kiyasta darajarsu akan miliyan wato biliyan biyu da miliyan ɗari biyar kenan na sifa ga da barma da ƙarin bayani tallafin wanne ya haura miliyan dubu na sifa ya kumshi wasu katan-katan kimanin 674 masu dauke da magungunan da suka hada da na rigakafin masassarar cizon sauro da gidajen sange da magungunan warkar da wannan cuta an bayyana shi a matsayin wani bangare na gudunmuwar da kasar amurka ke baiwa kasashe masu tasowa irin su jamhuriyar niger a ƙarƙashin tsarin pme wanne ta hanyarsa shugaban kasar amurka ke fatan sassauta yawan barnar da masassarar cizon sauro ke haddasawa a duniya da kashi hamsin daga cikin ɗari in ji mataimakiyar sakataren gwamnatin amurka mai kula da harkokin kasashen afirka whitney bird lokacin da take damka wannan tallafi a hannun hukumomin Nijar. L'objectif de PMI est de réduire de 50% la mortalité liée au paludisme. uwar gidan shugaban kasar Nijar Hajiya Aishatu Isuhu wacce ke jagorancin yaƙi da zazzabin cizon sauro a wannan ƙasa ta bayyana farin ciki a game da wannan yunkuri na gwamnatin Amurka a bisa la'akari da yadda tallafin zai taimaka wajen ceto rayukan ɗimbin jama'a lamarin da ko shakka babu zai saka walwala a zuciyoyin jami'an kiwon lafiya in ji ta. Kun san wannan cuta shine cutan da yahi kashe mutane a yawa kuma ya wahal wahalda mu. a ƙasar Nijar. Kaɗan kaɗan duk kowa ya sani a cikin gidansa a can ah, a masassara ta kama ne ah, a zazzabin cizon sabro ne to wannan abin maganin shi na da nauyi kuma cikin wurin aikin ma likitocin su ma yana kawo musu wahala kwarai don kana ganin mutum ga yanan kana son ka mishi magani kuma abin bai yiwu ba hal ma eh, allah ya tahi da shi abokanmu na amurka muna gode musu kwarai eh, allah kuma ya sa mu ci moriyan wannan eh, abin da aka kawo mana masassarar cizon sauro na kan gaba a jerin cututtukan da suka fi hallaka jama'a musamman mata da yara ƙanana a ƙasashe masu tasowa saboda haka nijar ma bata tsira ba daga wannan mugun alkaba'i in ji likitoci sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to madalla a gaida suleiman muni barma to sai dai yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. To a daga da shugaban kasa Amurka ta White House ta kare matakin da shugaba Donald Trump ya dauka na ayyana dokar ta ɓaci akan iyakar Amurka da Mexico yayin da wasu jihohi ke shirin daukar batun zuwa kotu haka kuma 'yan jam'iyyar Democrat na majalisu na shirin kara ƙuri'ar rashin amincewa da matakin shugaban. yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman wanda yanzu haka ke ziyara a pakistan ya bayar da umarnin a saki fursunoni sama da dubu biyu 'yan pakistan daga gidan yaron saudiya ministan labarai fawad chaudhry shine ya kafe wannan labari a shafinsa na twitter a yau litinin ya ce bayan ganawa da firaministan pakistan mai martaba yariman saudiya muhammad bin salman ya bayar da izinin a saki fursunonin pakistan biyu da ke a gidajen yaron saudiya ana sa pakistan za ta karrama yarima muhammad bin salman a yau litinin kwana guda bayan da ya saka hannu a wasu rijiyoyi na biliyoyin daloli da pakistan mata da yawa da ke da alaka da mayakan kungiyar isis da ke sansanonin yan gudun hijira a mosul na fuskantar cin zarafi da cin zarafin lalata daga gudun jami'an tsaron iraki a cewa wani rahoton haɗin gwiwa da ya fito daga wato ya fito wannan makon daga kungiyar yan jarida ta iraki da wata tawagar masu bincike a mosul to duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da dare na za a ji mu ke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma da hashim gomal da taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma julie gresha wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyan mu na wannan la'asariya mr santos baba ya kuma kiri ne daga nan washington dc ne ke sallama da ku sai an jima amma a dakaci shirin yau da gobe